آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرد على الزنادقة أو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، إذا سألهم الناس عن قول الله تعالى إذا متى رزقة تنبيه الجهمية game da maganar Allah subhanahu wata'ala laisa ka mislihi shay'un me za ku ce kan maganar Allah laisa ka mislihi shay'un nam yaquluna laisa ka mislihi shay'un min al-ashya suna cewa laisa ka mislihi shay'un min al-ashya wani abu daga cikin abubuwa babu misalin Allah suna nufin ce Allah ba shay'un bane shi an gane wani abu daga cikin abubuwa baya kama da Allah haka suke fassara shi kuma suna so su kore ma Allah ta'ala laisa bi shay an gane A alhali Allah ta'ala a cikin alqur'ani ya ce kul ayyu kul ayyu shay'in akbaru shahada kul la to sai musu wani abu yafi girman shaida ka ce musu Allah ne kaga Allah sai ka ce shay'un ne amma laysa kal ashiya Allah shay'un ne laysa kal ashiya an gane ku wa huwa tatal ardina sab'a a wajen yan jahiliya ba su yarda Allah ya daidaita kan al'arshi ba duk ayoyin nan da suka yi magana sun masawa alal arsh sun masawa alal arsh kan jariya ba su yarda da shi ba sun ce Allah yana karkashin me da ardi da saba Allah yana karkashin kasai bakwai kamar huwa alal arsh kamar yanda yake akan al arshi la yakhlu minhu makan eh la yakhlu minhu makan wani waje baya wutinta da gare shi babu inda babu Allah idan jami'a wala yakunu fi makan ana shi yan sufaye yan wahadatul wujud musamman wasu daga cikin tijaniya sun dogara da irin wannan magana ne na yan jami'a sai Allah ko ina yana nan kuna ne to wannan aqida cewa Allah la yakhlu mu makan aqida ce wanda lawazin dinta tana janyo wahdatul wujud duk duniya gaba ɗaya Allah ne an gane wannan ko to wannan aqida an shawo ta ne daga mummunan aqida ta jahiliya eh wala yakunu fi makanin duna makan Allah bai kasancewa a wani waje banda wani waje bai zaci ba ke walam ya takallam kuma a wajen jami'a Allah bai taɓa yin magana ba duk ayar nan da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima tilka rusul fadalla ba'dahu ala ba'd minhum man kallama Allah ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa duk ma Musa wa na wajen gane duk wayannan ayoyi da wanda nan ya kan cewa Allah ya yi magana kai za ka yi mamaki a ce musulmi mai sallah wanda ya kalmar shahada shi zai buɗe baki ce ma Allah bai ta Allah baya magana wanda ma ya ce Allah na magana ya zan mushabbihi ya kamanta Allah da halitta ya yi ridda su ne suke kira ahlus sunna masu ridda suna kira ahlus sunna mujassima tunda ka ce Allah yana magana ta fata gani kaga wannan abu mamaki ne kamar wani kaga ya ce shi musulmi ya ce ma yana mamaki musulmi ya ce Allah ɗaya ne kaga kanka zai buga to wannan man ce ka zo ka yi munazara da shi gina za ka fara eh an ce akwai wani malami yanzu ya zo ya ce yana mamaki a ce Allah ɗaya ne kaga za ka yi mamaki da dan social sun yawa idan gaskiya ya ma yawa ma kai mamaki wannan wanda abu ne haka eh wala yanzuru ilayhi ahadu kuma wai sun ce babu wani mai kallo zuwa ga Allah gobe kiyama ba su yanzu gobe kiyama eh duniya wala yanzuru ilayhi ahadu fi duniya ci gaba wala fil akhirah wani baya kallon Allah a duniya ko a lahira ba sai za ga Allah ba eh mun san annabi ya ce wa alamu annakum lan tarawra fa kuma ta ta mutu ku sani lalle ku ba za ku taba ganin ubangijin ku ba sai ku mutu to a lahira ba wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ga kuma hadisi innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadha ash-shams la tubamuna fi ru'yatihi su sun yi inkarin hadis ga ayoyin qur'ani ga hadisai mutawatirai ga aqwalus salaf duk bai dame su ba saboda suna da ka'idan da suka shimfiɗa maka kansu duk abin da ya kika ma wannan ka'ida za su saka shi su wuce wala yusuf wai ba a siffanta Allah a gane ba dama ka iya siffanta Allah ka ce Allah wahid as-samad lam yalid kalaka ba a ba a siffanta Allah wala yu'rafu bi sifa sanan ba a sanin Allah da sifa su ba su yarda akwai wani asma'u wa sifat ba yan jabiya sun yi inkarin asma sun yi inkarin sifat duka kuma sun san bayan za su kun zo ayan sun san yadda suke ma bayani Sun kai da kwakwalwa mai rauni ne kuma ka gamsu na wajen gani kamar kamar yan batiniya ne da suke cewa ba aljanna ba wuta ba azaban kabari ba kaza ba mala'iku yan batiniya ba su yadda da mala'iku ba ga ayoyin mala'iku na duka ga maganar azabar kabari ga maganar kaza ga maganar lahira ga aljanna ga kaza wallahi ba sai dare shi ba ko suna nan da sunan musulunci kuma qur'anin da kake fassarawa shi dan su dauka ba su fassara shi na wajen gano wannan wannan shi zaka ga malamai sun matsa cewa a fassara qur'ani ka a fassara da kwakwalwanka kawai dan na san larabci na iya magana ka fassara mutanen da suka zauna da manzon Allah suka karatu irin addinin su ne naka shi ne babban makami in ba haka ba inda kana ce in kana ce da larabci ne wani ya fi ka yadda wani zai yi balaga da waye waye wani ya zai wuce tunanin ka ma tun kana gane za ka daina ganewa amma in kai maganin su to wannan abun kamar yadda wani wani daga cikin salaf yayi tambaya an kamo shi an kawo shi gaban sarki ma sarki ma'amun akan cewa sai ya yarda qur'ani halitta ne dole in bai yarda ba za a yi ta dukan shi har ya mutu da ce da Allah yana so in zai yi a dan bashi dama ya yi magana kuma yana so a kira ibn abi du'a shine jagora na malaman fada da suke da gidan zilanci da sauran abin nan yace hadha shay ta tad'u ilayhi hal arafahu rasulullah shi wannan abin da yake kira mutane gare shi manzon Allah ya sani ya shiru yake la hal arafahu ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina makasu ma'ahu sahabban annabi sun sani sai ce na can sai ce bal arafu sai ce da suka sani sun kira mutane zuwa gare shi sai shi an kace sun sani to sun kira mutane da kuke baka wa mutane to a dole sai an yi da qur'ani halitta ne sun san cewa qur'ani halitta ne yake sun sani da ya ce da ya shi wace a'a sai ga zai faɗi a gaban sarki ne ya shi inda ba gaban sanci bane fada ba zai zai kai laushi ne ba shi yasa za a yi wannan munazara gaban hukuma ake yi wannan abun ka ce manzan Allah bai sani ba to mun ji to shin sahabbai sun sani yace la sai kace kai bal arafu sun sani kace to sun sani amma ko me yasa suka yi shiru ba su kira mutane gare shi a riga kama su ana kashe zai da take fanka da kawai sai mutum ya tsiki ko magana ya kasa yi shi ne sai sarki ce to duk ko abinda nan ba sani ba Allah ya wadaran shi sarki ya shuru ya ka saki tun daga nan kada sai fara karyewa kadan kadan kadan kadan kaga wannan munazara da yi shi ba da duga bane ba wani abu ne. ya kama shi ne da hanyar magabata addinin nan dai ba kai ka fara yin shi ba yaya za a yi ka zo cikin kirkiro abu ka jingina zuwa ga mutane su kaza ke sa su ganka da fiya za su ce ba suna so ka kawo musu magabacin ka wannan magana kawai ya isa kai kanka yi dandamban ne a dawo da eh. wala bi kai ne an gane ku sun ce ba a sifar da Allah ba a sanin Allah da sifa ko aiki ba Allah baya aikata komai ba su Allah ya yi kaza ya yi kaza kaga wannan wani da kuma ba su yi wala lahu ghaya Allah ba shi da gaya wala lahu muntaha Allah ba shi da ƙarshe wala yudraku bil aql Allah ba a rika da hankali huwa wajhul kull kaga an ce wa yabqa wajhu rabbika to Allah duka shi wajhu ne duk wani bangaren Allah duka shi wajhu ne duka ne huwa ilmun kull shi Allah ilmun ne kullu huwa sam'un kullu shi sam'u ne ba shi Allah huwa sami'ul basir Allah duka shi ne sam'u huwa basarun ba wai wai Allah bai ji bane Allah ne sam'u Allah zai basar kullu huwa nurun kullu Allah duka shi nur ne huwa qudratun kullu Allah duka shi kudura ne wala yakunu fi shay'an babu wasu abubuwa guda biyu kuma ji wannan me yake nufi da babu abubuwa guda biyu tare da shi ba za ka ce Allah Allah rayayye bane yana ji yana gani yan abuwa uku ka sa mai ka ce ina da Allah rayayye ne yana ji yana gani yana magana abubuwa hudu don in ka sa mai sifofin shi ba zai ka bar abuwa ɗari ko biyar da ɗari Allah babu abubuwa guda biyu kawai ainihin za shi Allah kawai kan ce Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana Allah yana Allah rayayye ne Allah mai iko ne Allah a'a ka sa mai abubuwa da yawa wala ya kuru fi shay'ani shi kadai ne komai gaba ɗaya duk wayannan abuwa suna koma zuwa ga ainihin zat sifofin Allah gaba ɗaya suna koma zuwa ga shi Allah shi ne wace alimun bi zatihi kabirun bi zatihi sabi'un bi zatihi Allah shi ne duk wannan kai ka ce zaka fassara ba fassara eh wala yusafu bi wasfain ba a sifai da Allah eh wasfain mukhtalifai ba a sifai da Allah da sifofi guda biyu mabambanta walaysa lahu a'la Allah ba shi da sama wala asfal ba shi da kasa shi Allah yana sama ko yana kasa wala nawahi ko yana gefe wala tawani bai da sasanni wala yamin bai da dama da hagu wala Allah ba bai amfani wannan gaba Allah ba mai sharar-sharar ne a ci mara nauyi ko ba mai nauyi bane shi mara nauyi bane ba mai nauyi Allah ba shi da launi Allah ba shi da jiki walaysa huwa bi ma'lum Allah ba sanan ne bane ba wanda yake wala ma'qul kuma hankali bai gano shi wa kullama wa kullama khatara ala qalbika da abin da ya afko zuciyanka aw shay'un ta'rifu da abin da ya faɗo kasancewa shi wani abu ne da kasan shi ala al ilahi ai eh, to wannan ya kaga wannan magana daidai ne da abin da kake kira kwakwalwanka Allah ya saba mishi amma duk sauran abubuwan gaba ɗaya an gina su ne akan lawazim miyagu masu hadari an gane ala ahmad sai imamu ahmad ya ce kulna huwa shay sai muka ce Allah shay'un ne wa qalu huwa shay'un lakal ashiya kace Allah shay'un ne lakal ashiya fa kulna muka ce to inna shay'a alladhi lakal ashiya qad urifa alil aqal qad arafa alil aqal annahu shay'un la shay' Eh, wato lalle shehu wanda yake ba kamar ba harfa alil aqal annahu to hankali sun san cewa ba wani abu bane shi da zalika wajen sai bayyana ga mutane ba su yi imani da wani abu ba ba su yi imani da shi Allah shi bane lakin yadfa'una anfusihim ashura sai suna kokarin su tunkuɗe ne da abin da suke tabbatarwa a bayyane suna duk wannan yana da taƙiya akwai abubuwan da zai bayyanan ma ba ya yarda da shi bane ya yi ne saboda bai san stress da yawa sai dan bayyanan amma in ka raka shi zaka bayyana da ba kamar yan ashaira yanzu za su ce ma alqur'ani maganar Allah ne amma an karanta su kace to wannan qur'ani alhamdulillah haka Allah ya faɗa shi haka Allah ya faɗa ba Allah baya magana da harafi baya magana da sauti baya magana da larabci baya magana da ajamanci yanzu wannan qur'anin da menene shi da harafi ne sauti ne larabci ne sun ce a magana Allah ba ta kaji ba ta ake Qur'ani akwai shi to kaga wannan Qur'ani kenan in ka zo ka matsa mai zai gaya wa ba magana Allah ba ne. amma a wajen zahirin magana ya ce wa la atajidu anna al karamun na? mun kudurce Allah ƙur'ani magana Allah ne Za ka zamani da kai dan salafiya da shi a gidan ku a shi wannan Qur'an da kake karantawa kin gina shi zuwa ga Allah fa fasali to duk dan bidiya yana da wannan taqiya din dan asha'ira zai ce ma za a ga Allah kirki alhamdulillah muna tare kirki amma lati makan ba a ganin Allah a gabas ko yamma ko kudu ko arewa ko ko ko ko kasa sai da za ka shi ina ba gari ba ka bi yake na'am ya kan shafi eh ya kan shafi alaikum salam shin da wannan muna iya cewa akwai wasu da suke ruwa idan sun ga malami ya zauna yana zubar da larabci kamar yana kamar yana zubar ruwa misali ta rinka ruwa da abin da ya zo akwai mutumin da ke da na za a kullu na larabci wani mutum kowa akwai abin da yake bugan shi wani in malami ya iya larabci to duk bannan shi ba zai kwasa kamar kalu kamar jihar nan na jami'a ya samu jama'a ne saboda fasaha shi da iya larabcin shi in yana gudu ba daga duniya ake zuwa saurare shi to daga nan wani ya cusa a duniya ko wanda dabaran shi ba aƙida ba zai samu shiga ba ki iya larabcin shi wani in ka iya larabci ya gamsu da shi akwai abin da wani ɗan adam yake so in ka kwaye za ka tuntuɓe shi sai ka ga lokacin jabarnan ka da mara da mai kyan ka da mara kyau sai sai fasa ya ɗauka ya rike ta'alim muta'allim eh su filosofa suna amma da filosofa na'am eh شفنا برضه مع الادم لازم لازم نشبيه وصفه بالاتفاق ان المشبه عابد الاوثان كلا ولا نسميه بالاوثان ان المؤثر عابد الاوثان شفنا برضه وزير ابو الرابش ايه da kuma ma baya baya baya wannan bashi da rai bashi da kowane tiba da baka kuma yi da rakan Eh, wai amma yanzu na ce baba na mala abdullahi na ce wai mala abdullahi ba shi da ido ba shi da kafa ba shi da hannu ba shi da fuska ba shi da kaza bai da hankali bai barayi bane ba matacce bane ba kaza bane ina mala abdullahi na ce baba na mala abdullahi amma da na faɗi sifar su sifar mala abdullahi na fashi eh, kaga ba mala abdullahi su dai shi ne kaza a cikin Allah amma da suka zo sai babu kuma الجارس يا حلول تبا حلول قدر حلول بان يا سيدة الحلول تبا أقول لك يا سيدة الحلول تبا الله يا رب حلول قدر تنين قدر

ولو الأرض أهر لما يأتي يجب أهر سو قلوبني أو نكدرة سو كوما يكون أنا أدم أنا أدم كما ونن ونن ونن بافر بيك وزي أنت يا شيء ذا كراما أنا باشر في اكتيار تماني يعني؟ ولو الأهر أبا كيف أبا نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعليم متعلم طريق التعلم إيه. نعم تعظيم المعلم تعظيم الكتاب تعظيم المعلم هو إلي معلم ما قلنا شين آه. يعني يا أسلي وانا إذا شين جيرو ما إلي بي لأن جيرو ما إلي بي وانا شيء يكتب إذا شين جيرو ما إلي بي هو شيء ده شيء إذا شين جيرو ما إلي بي وانا قاش فزر هوز ما أخلي أنا قاو أيام غاش باقي ولا أي أي أي أنا جيل أنا جيل أكي أي جيل أنا بدون زيارة أنتني Najeriya suka yi sakaci da zai wajen abu kama mutum ya buga littafi sai kai ta wahala Sai daga cikin girma ilimi akwai girma littafi a gani in mutum na girma littafi na ilimi to alama ne cewa yana ba ilimi muhimmanci bayan bayi da ɗalibin ilmi Allah ya akudar a illa Allah ya kamata ga dalibin ilimi kada ya doki littafi sai da sarki wajibi ne ya kamata ya kamata yana da kyau yake dole ba ba kar wani ya fahimta an ce ya kamata a ya kamata su kana da tsarki ma ilimi mai tsarki da kama ka ka tsarki da tsarki ba ce dole ba yawa na mawukiya an shekh shamsul a'imma an karbo hikaya daga shekh shamsul a'imma al-halwani rahimahullahu ta'ala eh. annahu qala innama niltu hadha al-ilm kawai na samu wannan ilimi ne da girmamawa فإني ما أخذت الكاغر إلا بالدهارة لما إيه انتبع دوكا عينهم فلن تكتا بغير بريس وانتبع دوكا فلن تكتا با سيناي الولا وانا ياسا وكان شديد يسي جون بقول شيء لخيرا والشيخ الإمام الشمس الأئمة أنا والشيخ الإمام شمس الشمس الأئمة كرخ الأسترخسي كان مطبوعا يا كذا شيء مدعونا في ليلته ya dan samu mabadona ya samu ciwon ciki a wani dare ya dan samu ciwon ciki wa kana yukarrar yana yin sakara yana yana maimaita yana muraja'a littafi da tilka laila sab'a marra sai alwala a wannan daren su goma sha hudu saboda yana da ciwo cikin ya lalace domin shi baya maimaita littafi sai da sarki wa hadha li anna al-ilma wannan saboda ilimi haske ne kuma shi ma alwala haske ne fa yazadu nuran ilmi fa yazadu nuran ilmi sai hasken ilmi ya karu da shi hasken ilmi sai ya karu ta hanyar haske na alwala da sauransu wannan shi ne shi istibadin da yayi wa min at-ta'zim al-wajib daga cikin girma da wajibi kada ya bika hannunsa zuwa ga littafi da kusuban tafsir fauka sa'irin kuma ya kamata ya sanya littattafan littafin tafsiri wato a saman sauran littattafai ta aziman saboda girma littafin Allah wala ya dau alal kitab shay'an akar kada ya daura wani abu daban akan lissafi kaga duk wannan ba kawai ne na malamai ba kada daura wani abu kan wani abu mutum ya daura ba za a ce yayi laifi ba amma da ka baka daura zai ji hmm. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يا كفر شيء مالهم شيخ الإسلام برهان الدين الله yana karɓo hikaya daga wani malami daga cikin malamai wani malamin fikiyo ya daura tawada akan littafi ya daura kuntun tawada inkpot ana gaya mai da farisiya a bar layali ba za ka yi albarka ba kalma ne na farisa ba za ka yi albarka ba shi وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فكر الدين المعروف بقاضي خان عن سجل سنة قاضي خان رحمه الله تعالى يقول نعم يريد ذلك الاستجابة إما ما ويا يلف ملاك الكوابل ما بليفي ما لم يفعل أمره ونشما يشتهى الشيء shi wani nasi ne nuna ba zai zai halaka ko zai albarka ba a gani shi ka ma ya ɗan sharhi da kala ka ce haka in ba wai yayin nufin ya wulakanta ainihin littafin ba bane babu laifi da wannan wani aula an yi eh, an da min ko an zo abin da fi dacewa yi taka tsantsan daga gare shi kalas gaba بسم الله الرحمن الرحيم فائدة مهمة مما يوفى عنه من النجاسات daga cikin abin da ake afuwa gare shi daga cikin najasoci saboda wahalan takatsantsan daga gare shi intiraz gairu masu baka wato lisubatul intiraz saboda wahalar takatsantsa da gare shi banda abin da ya gabata akwai sarsul bauli sarsul bauli wal ga'i da sarsul ga'i wal mali da sarsul mali wal muradu bil salat abin da nufi da salat ma kharaja bi rabbin min ghairi intiya abin da yake fitowa da kanshi ba da zabin ka ba eh ba tare da kana da wani control ba kawai yana fitowa ne sai kawai ga ya fito mutum yana tsaye kawai ga fitsari ya fito mutum yana tsaye kawai zai ga mani ya fito mutum yana tsaye zai ga bayan gida ya fito a irin wannan babban mutum zai ya rinka sanya kunzugu ya rinka ya sanya famfas ɗin famfasin manya akwai famfas za ka tsayawa na manya shi bayan gidan ya fito ya ci gaba da harkar shi ya wanke canza ya sa wani an gane wannan ku irin wannan rashin lafiya ne to irin wannan ana yin abuwa a gare shi ana yin abuwa in mutum na da salsal baul to wannan salsal baul din a malamai malamai kamar yadda mutasar yayi magana ya ce fara ka aksara da salsal Baul ko waye wanda ya rabu da mutum mafi yawan lokaci in mafi yawan lokaci yana rabuwa da kai to yana fasa alwala amma ya zama to lokaci kaɗan ne mafi yawan lokaci kana cikinsa to bai ɓata ma alwala ba kamar minti talatin za ka yi salsal Baul daga bayan ma ya daina sai gobe ya kamar kamar normal kashi kawai da zaran kayi fitsari san ka zo din ya fito ko shi ka sake alwala tun daga nan ka je ka wanke shi ka sake alwala zai sake dawowa ba amma in ya zamanto mafi yawan lokaci kana cikin wannan ciwo din to kawai an maran gobe ka yi sallah da ka yi sallah da bayan gidanka ba komai al-mushaqqa tajlibu al-taysir الشريعة مبنية على الاستداءة fala wajiba ma al'ajabi wala muharram ma al-darura shari'a an gina shi ne kan iko babu wajibi tare da gajiyawa babu haramci akwai lalura tunda lalura ya same shi na bayan gidan yana fita no control ya ci gaba da sallar ba matsala an gani aha na'am wala yatu gaslu ba dole bane ya lalura suna da karara kulla yawmin walau marra in yana kan shi kuma nan wajen in yana maimaituwa kullum ko su ɗaya ne in yana maimaituwa kullum ko su ɗaya ne shi a wajen malam kawai ba dole ba da sai mutum ya wanki kuma ne kawai ya ci gaba da harkar shi na'am badar da ba so yusibu badar badar damshin basir da yake samun jiki damshin basir akwai basir mai tsuru zai fito ya kuma ya fito ya kuma yana taba tufafi to idan an ce in ya fito ya bata ma tufafi sai ka wanke kaya nawa za ka wanke eh? kaya nawa mutum zai wanke akwai iyaka ba iyaka to shari'a an gina ta ne kan sauki yasiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunafiru ba kai man wannan abin ya faru yau yau tambaye ka fatawa basu na basu da tsiro gare ni ya magana wanduna wanduna ana samun matsala da yake ga damshi na wannan ba su dan wani kusa kama wannan na warka shi to da yana tsirowa ya koma ya koma su duk wannan warin an yi abuwa gare shi kai sallan kawai ha wa kazar jamamul al-kathira akanan jamamul wato marurai marurai da yawa a jiki maruru kasan jini na jasa ne inda malik kuma jini na jasa ne inda jamhur amma a wajen wasu malamai daga cikin salaf kamar rabi'a tun ra'ayi an gane malamin imam malik da malamin wasu manyan malamai da sauransu rabi'a shi ainihin jini a wajen su ba najasa bane shi sai dai jinin haila wannan jinin haila kaulan wahidan na ba gane shi yana ganin jini mai tsarki babu nasin da ya mai da jini da ya shi a wajen shi kuma da haka su malikiya da kuma jangu dubu da suke ganin jini da jazza ne idan mutum na da maruru ga marurai sai suna fashewa sai suna fashewa ga jini na bata mai kaya ga wannan kurkin ruwan kurki da ke bata mai kaya to shi ne ce an yi rangwame idan ba kai ka tatso shi ba ba mutum ba ne ya tatso maruru ba mutum ba ne ya tatso jinin shi jinin kawai ya fashe ne da kanshi sai ga shi ya bata ma kawai sai zalla ba ba matsala al-mushaqqa tajlibu at-taysir na'am qadara dirham wato gurgurdan dirhami min damin an yi rangwame ga gwargwaron dirhami na jini ko kai ruwan kurji ko ruwa mai hada da jini an yi rangwame ga gwargwaron dirhami shi ne malamai na zaune suna kama ta da sisi kuɗi ne na da da ake amfani ba daɗe da gina amfani da shi sisi kaga idan daidai gwargwaron girman sisi haka zuwa da haka an yi rangwame ina ga a tufafinka a gane na jini ko ruwan kurji ko ruwa mai hada da jini sannan jinin kuɗin kilo shi ma mutum ya yi sujada sai a shi akwai kuɗin cizo a gwiwan sai fasa shi an mai rangwame a gani kuma da lokacin da kuɗin cizo ya shiga cikin ba za ka sani ba wani lokaci ma sai kana cikin taro ko zai ga ya yana yawo ya wuce kunya taka za ka ga ya fito yana yawo A gani wal umman da kwarkwata jinin kwarkwata dan ya fashe a jikinta ba komai amma rangwame ka ci gaba da harkar karin sallah eh duk dai nau'i ne kwarkwata wana zalika eh da makamancin wannan mushaffatul i'tiraz min eh wasu na fasara shi da sauro saboda wahalan itirazi gare shi wahalan itirazi wato wahalan takatsan irin wa'annan suna da wahala mutum ya yi takatsan daga gare su an najasati mutalika bi eh, din najasosi da suka cuɗanya da tabo walwa najasa idan sun cuɗanya da tabo kamar kashi da fitsari sun cuɗanya da tabo da dai walwahal dai tabo yufa amma yusibun nas minha eh ana yin afuwa ga abin da ya samu mutane daga cikin ta kun gane eh wato kana tafiya kan titi an yi ruwa hanyar da kake bi ka je masallaci da sauransu wato akwai tabo kuma taban nan mutane suna wani suna kashi a wajen suna fadari a wajen kuma dole nan za ka yi in kana tafiya wato kaɗan ɗan kafa wato taban zai iya tsallan kuma a cikin taban akwai fadari akwai shi ta akwai bayan gida to ya hukuncin wannan tabo da yin tsillan maka almushakka ta jirgin tesir a nan an maka sauki nam asna asiyarihim asna asayirihim wato tsakiyar tafiya suna cikin tafiya malar yin wannan ya tsalla ke matsan eh, najasa bai ware daga taban ba da yasa in zama daban taban daban ana ganin najasa ga kashi a fili za ta da ba wai cakuda yayin shi ba ina to busalo eh to idan har ya fito fili ana kallon shi shine mai risala yace au kunu laha ainun qadima bai biya ya zama ga gundarin shi nan a tsaye ana gani in dai akwai wannan gundarin babu rangwame kawai in yin tsalla in yin kaji ka abin nan tunda ayin da gundarin kaushe wa gundarin bara sai ka saka gundarin yin tsallar ma kauce ka wanki ita za a wanke ba a yin afuwa gare ta kuma eh. da ke cikin ciwon biya ko mafi lokuta kan tana rage shi kuma in ya faɗin na wajen sai ga bayan gida ya fito ko eh, yana cikin sarsa su a za a wanke mishi ne za a wanke mai sun zabe kaya na mu je na mu farko na zo to shi ke abin da ya shafi jijjinin na misali da yaushe kai suna da amman da kamar auta ko masu yankan kaji da sauransu amma gurin da na ya ba su tunanin su canza kaya kawai da wannan kayan ake suke zuwa su za su tare shi tufafi ne na yin sallar su in ka dauki usul da malikiya amma akwai a hadisi ka dauki kuma babar rabi'a za su yi zuwa su yi sallah su mahauta da wannan amma ba za su shiga cikin jama'a ba za su haɗa sau ba sai su yi su kenan a gane ba su hada sauran mutane wasu Don shi akwai akwai asali na Abdullahi bin Umar ma zalal muslimuna na fi jarahati musulmai ba su kushe ba suna sallah cikin ciwuka ga ciwuka ga jini wani lokaci za ka sahabi ya yi ya ya dawo daga yaƙi duka ciki a cikin sannan gaba ta koyi tuma ba ko jini da sauransu haka za su yi sallah A gane wannan shi ne yin ka duba cikin tamamul munna na albani ya kawo irin wayannan asarai da ke nuna jini ba na haila wani da ne ne matsala ne khilafiya da ya ya ji kamar fita ya ji kamar ne in ya ji kamar bai tabbatar ba eh? Eh. kaga za a yi ta alwala alwala ke nan. ya zama to abin ya zama mai ciwo sai a haƙura kawai cikin wani sallar shi tun da ba za a fasa sallah ba to to kawai shi kenan shi ya yanka mana sallah kan shi daga yayi rinji kawai sai ya dakata to wani lokaci ma sai ka idar da sallah sai ga ya daina zuwa mutum ya daina jin riki daga ya idan da sallah shi da mashaɗin da yake hurawa ya kama ya kiri da kai a kan wani kawai kai sallah inda dai ka zama haka saboda kai maganin shaɗan shaɗan ya ka yi sallah shi kenan zai gyale ka eh Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك